da yake magana a lokacin da yake mika takardun cikewa yin takara ga shugaban kasa muhammadu buhari jagoran matasan na kungiyar enkan sanusi musa ya bayyana cewa sun sayi wannan fom ne na takara ga shugaban ƙasa saboda kishin ƙasa ya kuma tabbatar da cewa inda da wani abu da ya saba wa doka shugaban kasa muhammadu buhari ba zai anshi wannan takardar cikewa ba We a lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan amsar waɗannan takardun cikewa na neman takara shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi bayani dalla-dalla game da yadda ya shiga waɗancan zaɓuka da aka yi a shekara ta uku, shekara ta biyu da kuma shekara ta ɗaya, wanda daga baya ake sanar da cewa ya faɗi zaɓuɓɓukan whether it was by design or through divine intervention the permanent voters card was introduced for the 2015 elections. daga nan sai shugaban kasar ya yi bayani game da ci gaban da wannan gwamnati samu tun bayan ɗare su a kargar mulki a shekaru uku da suka wuce sannan ya soki waɗanda ake ganin 'yan adawa ne wani ta bakin shi ya ce ba su damu da kishin ƙasa ba sai dai kishin kansu kuma a dalilin haka ne suka bar wannan jam'iyya ta apc yanzu kuma 'ya'yan apc wanda suke da kishin ƙasa su ne suka ci gaba da gudanar da ita tun farko da yake jawabi mataimakin shugaban kwamitin dattawa na wannan kungiya honorable chukwemeka wazibu ya bayyana cewa waɗansu 'yan najeriya ne masu jini a jika matasa suka haɗa kansu wuri ɗaya bayan samun ayyuka a wannan gwamnati tun bayan ɗare wata mulki saga ya kamata a ce su ci gaba da taimaka mata musamman talata tsari da manufofin wannan gwamnati kama abinda barista abdullahi aliyu ya kara mana game da makasudin sayan wannan takardar cikewa da kungiyar ta yi abin da ya sa waɗannan taron matasa musamman matasa dabba matasa kaɗai bane har da ma waɗanda suka manyanta suka zo ɗaya domin son ƙasa ne domin a gudu tare a tsira tare saboda irin abin da kyawawan abubuwa na shugabanci da muka gani a gurin shugaba muhammadu buhari yadda ya fara shimfiɗa hanyar tafiya ceto mu daga irin yadda muka samu kanmu a shekara sha shida da ya wuce na gwamnatin da suka shuɗe musamman gwamnatin pdp shugaban wannan kungiya su musa ya yi mana ƙarin bayani game da zargin da ake cewa akwai maganar sabawa doka a sayan wannan takardar shida da suka yi mun duba dokar zaɓe ta ƙasa kuma ba mu karya komai a cikinta ba waɗanda suke magana an karya sashi na casa'in da ɗaya ƙaramin sashi na tara ina ga ba su fahimci dokar ba ne saboda ah, ah, wannan sashi yana magana ne akan kuɗi da za a ba gudunmuwa ɗan takarar shugaban ƙasa ah, shugaba muhammadu buhari a yau ba ɗan takarar shugaban ƙasa ba ne yanzu ne da ya karɓi wannan fom ɗin zai cike shi in ya cike shi zai mayarwa jam'iyyarsa ta apc zai nemi jam'iyyar ta ba shi damar ya tsaya neman takarar shugaban ƙasa wanda shine idan ta tantance shi to daga ranar ya zama mai neman so a tsaye da shi takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc abin da ya faru shine mu mune iyayen wannan kungiya kuma muka fara ba da shawara kan cewa mu haɗa kansu domin mu siya wannan shugaba namu fom ɗin takara da muke alfahari da shi shine muka zo yau domin mu gabata masa da fom ɗin sannan kuma haɗa kuɗi da muka yi ai muna so ɗiyanmu da jikokinmu su san cewa in sun tashi ko bayan baran mu su ga cewa mun yi hubbasa mun yi kokari wurin kawo canjin da zai amfane su bayan an lalata kasar shekarun baya daga fadar shugaban kasa da ke Abuja Hassan Umar Faruk labaran Libati